ci gaba To na balauna mu mun jarrabe mutanen Makka da kwari da yunwa kama balauna sabul janna kamar yadda mun ka jarrabe mutanen gona fakana kisata ashabiha da isa wato wannan kissar masu waɗannan gona wato bayan bayyana isa ne alaihi salam kun ga ba daɗe ba bi zamanin yasirin wa kana bi qaryatin yuqalu ha sarawan sunan garin inda an kai wannan gona da masu ita sunan garin sarawan bi sadi baina ha wa baina san'a farsakan tsakanin ta da san'a wato abin nan farsahi biyu farsahi daya mil uku wato mil shidda duka wa kana sahibuha yunadil fuqara shi mai gonan na asali wato lokacin da zai yi girbi sai ya kire miskinai ah, min minjal lokacin da zai sa abin nan ah, za a kace ta wait eh? lokacin girbi eh, minjal wato lauje eh. to wayat ruku lahum ma akhata al minjal min azari duk abin da yake ya abin nan lauje yayi kuskure sai ya bar musu au ko au al ko abin da iska ya kayar sai ya bari bai tabawa su su miskine su dauka fada ma mata warita hubanu lokacin da ya mutu sai yaya ne suka gade shi wa kanu salasatun uku ne wa shakku bizalika sai sun kai rowa shakku bizalika sai sun kai rowa sun kace uban mu shi ɗaya yake mu ko yanzu mun zan hamu uku abin nan gona guda bai isa mu har mu diba mu ba miskine mu yi kokari mu rike abin mu ga yadda kissa tattaini idan aka samu lokacin da sun kai rantsuwa la ha musubi lalle za su tarsi yanke gonan nan musbi ya'yan itacen na suna masu lokacin asuba ai wakatar sabahi kai la yashuru bihim wata mutane tun lokacin asuba mu yanke tun miskinai ba su falka ba ba su sani ba wala yudunahum min ha ma kana abuhum yatasaddaqu bihi alaihim min wato abinda ubansu ya saba yi musu sadaka da shi su hana kada su basu kun gane wala yastasnu wala to da sun kai rantsuwa za su ta su ɗebe kuma ba su ce ba su ce insha Allah fi yaminihim abi mashi'ati la ba su ce in Allah ya so ba za mu ba su ba ja ɗaya suke yi mu tayi mu ɗebe mm ta'if to fa tsafa da ta'un sai mai gewaya wa ya gewaya akan ta min rabbika daga wajen ubangijin ka wuta ta taho ta kewaye gonan duk ta kone gonan duka wahum na'imu suna masu bacci gona ta kone waɗanda suke niyya su yi su hana fa ba fa azbahat kasari sai gona ta wayi gari kamar duhu dare baki kirin duk ta kone suna can gida ba sani ba fatanadaw da sun ka kira juna wani wani tashi mu tafi musbihina suna masu shiga abin asuba an gudu ga yadda sun ka kira juna an gudu ku yi sauko ala harsukun wato ga abin nan gallar gonan ku eh, ko litanadu ko wato maf'ulun bihi da wato kenan ku yi sauko wato ga In kun tun salimi ne in kun zan dai masu girbi ne muridin alqada kuna niyya ku kace ku yanke shi. Wajen shi wa da shadda dalla alaihi ma qawluhu wato in dai kuna son abin ku yi yau ko ku hito da safe ba sani ba tana can ta kone baki kirin fantala ku ko sai suka tafi wa ya yatakhafatun suna kokarin su koye ma tahiyar su ko tafiya ba su son abin nan ba su magana koye ba su magana eh ya tashawaru da sirran suna shawara koye ya za mu yi ko daukowa abin nan kada miskini ya sani Allah ya dafa lana hadiya عليكم suka yi rantsuwa lalle kada wani miskini ya shige gonan nan alaikum gare ku yau yau kada wani miskini ya shiga lalle kada wani miskini ya shiga wagadau wagadau sun ka zamo ala hardin kadiri wato bisa ga hanawa kuma suna tsammanin suna iya ba wato ba za abin ba za su ba kowa komai ba daga cikin miskinai kun ga miskinai abukan haɗansu to bal to sun yi tafiya sun iso ga gona fada mara a lokacin da sun kaga gona eh, abin nan baki kirin ta kone kalu ina da zanu ai mun bace ba hanyar mu kenan ba ai da sada hadi wannan ba gona mu bace sun maqalu da ma'alimu a lokacin da sun ka gane ita dai ce ga abin da sun kace suka ce a'a mu dai ne an ka hana ma wato Allah ya dibi mu kunyan niyya mu ya saka muna ana nahnu mahrumun wa an hana muna samarta ƴaƴan itacen ƴaƴan itacen ta bi man inal fuqara min domin mun yi mugun nihi mu hana mu miskinai don haka Allah ya hana mu daga yi kun ga kenan sun gane kuskuren su قال أوسطهم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا kala qala awsadu mahihicin su wanda shi su hankali yace alam aqul lakum la nasbun tun lokacin da kuna wannan shawara ban yi muku gargadi ba ce ba ku tasbihi ku abin nan ku tsarkake Allah wanda ya bamu wannan gona eh ban yi muku wannan gargadi ba kun farka ko sai suka tuba kenan qalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ma ubangijin mu inna kunna zalimin lalle mu mun kaza masu zalunci bi man il fuqara'i haqqan domin mu hana mu kire haƙƙin su mu mun kai zalunci saboda haka wannan konewan gona su kama kon zaluncin mu ne fa qabala ba'du qabala ba'dhum ala ba'd yatalawamun to fa aqbala balun sashin su ya fuskanta ala balin ga sashi ya na suna zargin juna lumu balun balan ya ce wane ne yace mu ce a a ba ce abin na kai ne to in ni ne nace dan mi kabbi ni qalu <laughs> qalu sai suka ce gaba da ya na kai ton mu inna kunna tagin mu mun zan wato masu da haddi mun yi zalunci mu ne azalumai gaba da hmm, asa rabbuna rabbuna to mun tuba a sa rabbuna muna fatar ubangiji mu an yubdila na shi musanya muna khairan min hawata gona wadda ta fita inna ila rabbina raji'un mu masu kwadai ne ga ubangijin mu liya kabala tabbatana don ya karbi tuban mu wa rudda alaina khairan min jannatina shi mai suwa muna abin da fi abin gonan mu ya an ruwaito anan ubdilu khairan min hada sun ka tuba an kawo musu abin gona ta koma kyawu wannan kun ga an ce ƙuraishawa haka suke bayan abin da suka wa annabi na walakanci da bine ne duka za su komo su yi nadama su komo su girmama shi Allah ya mai suwa musu darajar su kun gane ko kazalika al'azab ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب هكذا يوانا عذاب التكي liman khalafa amrana min kufari makka ga wanda ya saba mal amarin mu daga kafiran makka fi duniya yu'adhibu Allah kullam bi qadar jurmi kowa zai wa Allah zai wa kowa abin azaba da gurgurdan laifinsa yana son كذلك العذاب مثل العذاب الها... مثل kamar لهؤلاء كما عذاب ga waɗannan al'azabu azaba take liman khalafa amrana ga wanda ya saba mal amarin a na kafiran makka fi duniya yu'adhibu Allahu kullan bi qadari jirmi Allah zai wa kowa azaba gurgurdan laifinsa wa man taba minhu duk wanda ya tuba daga gare su ya tubu alaihi Allah zai karbi tubar shi wa yaruddu ilaihi ma salabahu minan ni'am duk abin da aka karbe masa na ni'ima kuma Allah ya mayar masa bi sababi bi Muhammad gami wa yurdu ilayhi ma salafahu min an-ni'am ga kafirci fa kashe shi falahu azabun da wata azaba kuma wala wala azabul akhirati kuma azabul lahira kawar tahi girma ga wanda ya doge bai bai bai tuba ba hayyan mutu law kanu ya'lamun da sun sun san azabar lahira ma khalafu amrana da ba saba umarnin mu ba to ci gaba innal lil muttaqin عند ربهم جنات النعيم to an ka nuna kenan waɗanda na tuba suka komo ga hanya ga ni'imar da Allah zai yi musu inna lil muttaqina da rabbin jannatin na'im akwai aljanna ni'imomi ga waɗanda sun kai tsoron Allah wurin ubangijin su ko da can farko sun yi abin da baya da kyawu matukar sun tuba Allah zai musanya musu kun gane ko afana ta al muslimin afana ta al muslimin shin za mu musanya waɗanda da mika wuya ga abin da annabi ya ce kalmujrimina kama su zan kaman masu laifi waɗanda yake sun da. ai tabi'ina lahum fil fil ata'i su zan daidai da su wato abin nan ga kyauta wal hamzati lil inkari ai ana hifu fil hukmi za mu yi zalunci ga hukunci wannan ja'al muslimina kal kafirin musanya musulmi kamar waɗanda suka kafirta وقيل التشبيه مقلوب والاصل عفوا نجعل المجرمين كالمسلمين ذا za mu sanya masu laifi ما waɗanda ba su da laifi. li'annahum ja'alu anfusahum kal muslimin domin suna cewa da su da musulmi duk ɗaya ake bal ablalu har suna cewa sun yi musulmi daraja Allah zai ce za mu yi wannan zalunci su sun bi mu sun yi abin da mun kai sannan ko ko bakwai ba sannan ku ce hakun hisu fal istibhamu ala hada wa fi ma yati litawdih irin wannan zargi tambayar da an kai ta zargi ce wata kare zargi kun gane ko ma lakum kayfa tahkumu ma lakum kayfa tahkumu kuna ganin kullum wanda ya abin wanda ba musulmi ba sai ya dora ganin musulmi kamar wawa <laughs> tun wanda yana gani kamar bai da hankali alhali bai sani ba shi amma hukunci malakum me yasa me kai wata hukumu ne ya kuke irin wannan hukunci hadal hukuma da fasid wannan hukunci wanda batacce ku abin nan ba ku yi imani ba sannan ku ce kun yi wadanda sun kai imani to ci gaba am lakum kitabu ko kuna da littafi wanda an ka saukar fihi tadrusuna cikin kuke karatu na cakon wannan nabi Muhammad daraja inna lakum wato kuna da wani littafi cikin wato kuna da abin da kuke zaɓi duk abin da kuke so haka Allah zai baku kuna da wani littafi ciki an rubuta muku haka nan am lakum am lakum aymanun ko kuna da wasu alkawulla tsakaninku da Allah baligatun ila yawmil qiyamah alkawulla waɗanda yake za su doge har ranar kiyama na cewa kuna da abin da kuke yin hukunci na duk abin da kun ka hukunta ma kanku shi za a baku kuna da wannan alkawali babu سالهم Haka aka ce ma annabi sarhum tambaye su ayyuhum bi zalika sa'in wane ne Allah mu ni ga wannan hukunci na jadu abinda sun hukunta mu kansu shi za a ba su ranar lahira ko kuma su ne mahiyita bisa ga ne wane ne yayi musu wannan alƙawari tambaye su فليأتوا am lahum shuraka ko suna da abokan tarewa muwafiquna lahum wadanda sun kai daidai da su hada maqul ga wannan magana ba shuraka na addini ba na abin shuraka na hankali akwai masu hankali irin nasu ya kafiluna lahum bihi wadanda yake suna lamunce musu suna bauta musu in yaso su lamunce musu na cakon min nai fa in kana kadhalika in har ya zan sun ce eh muna da wadanda muke bauta ma wadanda sun kai muna lamunin cewa mun yi wadanda sun kabi Muhammad wal ya tubi shirkan tauda abokan bauta wannan ai alkafirina lan wanda zake za su lamunce musu in kanu sadikin sun zama su gaskiya su kawo masu lamunce musu wannan lamun babu shi gaba ka ambaci ranar da ake kuran yewa an an saƙin wato ana ce ayi ku shafa an saƙin ma'anar shirar da abu ke yin tsanani don kun ga yan mutum ya kudin ya sa wato zai fada kenan abu ya lalace <laughs> kun hoyo da ko wato ka ambaci ranar da al'amari ke yin tsanani shine ranar kiyama don hisabi wanda za da mako. yuqalu kashafat al harbu an saqin idza ishtadda al amru fiha yaqi ta kuran ya kwabri wato in ya ga al'amari ya tsanani wa yud'auna ila sujudi a kire su zuwa ga sujuda imtihanan imanihim don jarrabawa ga imaninsu li'annahu la takalifu naka domin babu wani kallafawa lahira amma sai a ce wa mutane ku yi sujuda fala yastajibun ba su iyawa tasiru zuhuruhum tabaqan wahidan akwai alimi wato sai bayan su zan wato abin nan abin nan guda wato lahira bayan an yi hisabi ko sai a ce ma mutane gaba ɗai duk ku yi sujuda shikenan duk su yi sujuda mumini sai ya sujuda mumini namiji da mumina mace su yi eh, mace su yi sujuda wanda an munafiki shi kuma wanda yake yana yin sujudan nan duniya amma da da, makirci wato dariya sai ya tafi sai ba ya kangare bai biya kai bai udu zaharuhu tabakan wahidan sai ban sai ya zama eh, abin sahu guda bai iya dukawa ya zan kasko guda eh, kun fahimta ko Ah, Allah tsare mu to waɗannan kenan eh, musulmi da munafikai to balle kafiri shi da bai ko ko hali ba shi ko duka bai iya yi kila shi ko fiye da ba eh abin nan kushi an absar وقد كانوا يدعون إلى السجود khashatan absaru idanun su suna kankasatu kowane yayi kasa da idanun ko ko ya don ke koyi wala kan ga sun yi su da lafiya ku ba yadda abin yake har yanzu wanda ba musulmi ba yanzu haka zai zama kamar yadda muke zaman sallah sai kahu mai in ya kwanta akan gado bai iya ga mai kawo ne shi abin sai dai ya lullube su haka nan tsaye bai gama gamawa eh, Allah sauke su to haka nan kamar yadda kun ka gani haka wato lahira za su tafi tabaki tabaka guda don haka wato to irin waɗannan abin nan kamar suna da kuke gani suna gudu akan hanya tun da safe wai su jiki duk gudun nan da suke yi ba su yi kamar mu da muka sai muka yi raka'a biyu na musalla ba wajen motsa jiki domin duk mu jikin mu ya motsa ko ina ko wace gajijiya ta motsa ta ta ta jini na ta gudana su ko tsayi a ɗaya suke suna ta wahala suna gumin banza eh abin nan eh a to ai sallar ta ita ta fi amfani dai ta na gama kan ko abin nan inda za ku yaki ko wani musulmi guda ko ba ku ganin ma ko mai tsini ne da yake kora abin nan mai tsini ne guda da yake kora arda ya sabar musu bindigogi har musulmi ba to ai ba a koya musu da sallah suke abin nan ba ba kira musu da sallah suke yaki ba don haka suke gudu haka ne ko ba haka ba na an yi wani abin nan lokacin abin nan Kano wannan lokacin da an kai fada da inyamu inyamurai fadan farko eh, suna da bindigogi da komi ko kuma wanda an kai na abin nan mutum da bindiga shi da komi a karbe a sa a karya ta bayan kana a doke shi da abin nan da ita eh, eh, wata musulunci shi ɗaya ne abin nan kamar mutum ne ba musulmi bane su ba musulmi bane iya eh, amma a gana suna suna da wani aqida activities na addini su kace ai akwai wata aqida da ke jan su ka gane ko ba zan yi ba wato in muna son zama lafiya tilas ne sai an karantar da mutane kowa ya san ma'ana addini don ba haka nan ba wato irin wannan rikici ba mu yi ihsa da gare shi domin muyagun mutane suna nan kullum wato suna suna cin gallar jahilcin abin nan wasu suna banna eh. a to ko abin nan ko ilimi ba fahimta ba yana da ilimi kenan ilimi da shi ya fahimta eh, ai fahimtar shi ya ilimi wanda bai abin nan don ya dauki littafi kawai ya kaba jaki masu su lihbari hamilu asfara ba mun yi shi baya ba yana dauke da littafai abin amma ba amfani fahimta ita ilmi ka gane in ka fahimta ba wanda ya sa aka yi banna ka gane don madalla wato kushen absaru wato su waɗancan rikitacci lahira wato suna masu ƙasƙasacin idanu sun ɗauka idanu zuwa sama tarhaqum zilla kan ci rufe su kun fahimta kun wa qad kanu yud'auna sun zan ana kiran su cikin duniya ana kiran sallah ana iqama ana wani ake ku to masallaci ila sujud ana kiran zuwa ga sujuda wa musalimuna suna lafiya lau ba su zuwa sai ƙara bacci dai suke yi wala ya tuna ba su zuwa kun gane ko an da aka yanzu lahira da an ka ce ku duka don a jarraba sai su kasa yi Allah tsare mu amin idan mutum ya ce abin nan ya zauna cikin gida wai yana yana halwa kun gani wato ko yayi sallah ta yi kyau ko yayi sallah ta yi kyau wato ga kowace sallah yana da lada guda a bada ya bar halwan nan ya tashi ta yi masallaci ga kowace sallah yana da lada 25 ko 27 eh? ya zauna cikin gida ya ta urdi eh, ga yunwa kun fahimta ko bayan haka nan yunwa ta rinjaya shi har ya ɗora ganin abubuwa kamar kafa ta sauka hannu ya sauka idanu ya sauka sai aljani ya tashi ya mai tsaye ya yi tsammanin mala'iki ne kun ga ya rikice kenan daga nan kuma sai ya ta faɗin abubuwa waɗanda ba su da kyawu shi ɗora cewa shi ya zan Allah ko ko shi ya zan kamar annabi ya ta kawo hukunce hukunce na na ɓanna eh. su ne shaɗafata da kuke ji na sufaye eh. sun san ƙarya suke yi wasu da ƙarya suke yi wasu kuma sun haukace da gaskiya kamar 'yan kwaya. waɗannan da na haukace su ne yake ce ma'arifai hmm. <laughs> su ne arifai arifai? Eh. Eh, wadda suka haukace ba a ce ma ah, to ka gama ganganin da yake yi ba karatu ma'arifa ta لا to fadarni wa man yukazzibu hadal alhadith Allah yace banni da wanda ke ƙaryata wannan Qur'ani wannan labari da muke kawowa na gaskiya banni da wanda ke ƙaryata shi sanar sadarjuhum za mu bi za mu abin nan bi su sannu sannu me ko min haitu la alamu inda ba su sani ba za mu bi su kamar su ga kamar abin da suke yi mai gaskiya ne a kyale su su dade har lokacin da banna ta yi yawa mu kama su inda ba su iya fita wa umli lahum wa لهم kuma ina musu jinkiri sai tai sai can ƙarshe in kama su inna kaidi matin lalle abin nan mugunyar dibara ta ga kama sakamakon mugunyar dibara wadda nake mayarwa mace mai ƙarhi ne ba a iya tsere mata kun gane kun abin nan Allah zai iya kyalin kafiri shi ta kafirci ko ko mai banna shi ta banna kamar ba zai kama shi ba sai karshe ya kama shi Allah ya tsare mu am tasalu am taf'aluhu ajran to da yake da suka ki karɓar wannan wahayi da kake abin nan da mazancin nan shin kana tambayar su ma wata ijara ne ala da sala fahum min magaramin mutqalin saboda su suna ganin an nauya ya musu ga abin nan wannan biyan tara da suke yi wato akwai wani abu da kake ja ku kawo in karantar da ku wannan yayi musu nauyi har suna ta ba za mu karba ba am humul gaibu am inda humul gaibu koko suna da ilimin fake wato sun san abin da a cikin lauhul mahfuz wa hum yakatubuna suna rubuta da gare shi wato wani suna rubuta ma ya duk abin da suke faɗa na cewa kai mahaukaci ne ko kai ƙarya kake yi ko kai mene sahir wa yahkumuna biyu suna hukunci da shi wato rubutowa sun kai daga lawal mahfuz suna hukunci da shi wa yastaganuna an an ilmika su wadatu daga barin ilmin ka suna da nasu kenan kun gane ko wato babu wa ba'da an alqa alaihim hadhihi al-as'ila as-sab'a bayan an ambata musu an jefa musu wannan tambayoyi ba an yi ta tambayoyi ba wanda ba su ibada ansa to lil irshad lam don shiryar da su wal tabi'i kuma don zargi wal taqri'i kuma da zargi ala hukumihim ga hukuncin su da gairi istinadin li ilmin wato hukunci ɗaya ne da ka ba sun dogara da wani ilimi ba to bayan an jefa musu waɗannan tambayoyi sun kasa ansa amara ta'ala nabiyahu bi tahammuli was sabri sai Allah ya umarci annabi shi hankuri hatta yati yati waqatu waqatun yurshiduhumullahu fi har lokacin da zai Allah zai shiryar da su kada ka bari yayi abin nan ya hankuri har lokacin da Allah zai shiryar da su fa qala yace fasbir وهو مسرور sai Allah ya ce ma annabi fasbir ka hankuri ya Muhammad ala tahammuli azaqamika bisa ga daukar wahalar mutanen da eh, mutanen ka suke azama li hukumi rabbika domin hukuncin ubangijin ka ne yace ka ciyar da su kun ga fihim bil imani wato abin da hukuncin ubangijin ka da imani gare su annahum qalsab eh, li'annahum qalsabaka an tashabbu an tashabbahu bi ashabil janna domin ya gabata na cewa an sifanta su da ashabul janna za su yi bannar da za su yi sannan bayan kana a yi musu abin da za a yi musu na musiba su yi nadama su ko musu imani ko ba haka ba Allah ce tara kawata gona wadda ta kone bi siyanin saboda sabanin sa fanadi musun kai nadama alama fara da min bisa ga abin da ya gabata daga gare su sun mara ila la sannan su mutane sun ka komo ga Allah wa sabahu sun kai mai tasbihi wa kadhalika ahluka haka nan mutanen ka sai yarjiuna za su komo ya sabbihuna Allah suwa Allah tasbihi ya hankuri komai sun kai ma za su komo kun gane ko kuma an ka ce masa wala kun ka sahibin hutu kada ka zan kamar mai kifi wane ne mai kifi shine Yunus alaihi salam da yawa sa gargadi yayi ta yayi ta suka ki sai fushi ya fita aka ce mu annabi kai kai haka nan don shi ba mai alkawali za su musulunta ba kun gane ko a kai an yi ma alkawali mutanen ka za su ko musu bika saboda haka yi hankuri ka zan kamar shi kun gane ko wato abin nan ai eh, la ta kunna haluka ka halihi kada halin kai zan ka banna shi au qissatuka ka qissatihi ko ko labarin kai zan ka banna shi irna da ga yadda kissa shi take irna da ho makazu lokacin da ya kire ubangiji da arabahu wa ho makazu shi wato da yayi ta gargadi ga mutanen sa sun kaki shikenan sai ya fushi ya bar su ni zan zama da waɗanda ba su son Allah na yi kira na shirye da su sun ki sai ya bar su tun ba ce masa tafi ba domin annaba ba su yin abu sai an ce ku yi sai ya tafi ya shiga jirgi don ya ketare ya tafi ya samu wasu mutane shikenan sai jirgi ya tsaye da shi akan ruwa an ka ce wane ne wani akwai wani bawa wanda ya gudano jirgi in yayi tsaye na alamar wani bawa ya gudano ne wane ne to bai da malin shi bawa ne ya gudano sai an kai kuri'a kuri'a ta fada akan shi saboda haka sai aka dauke shi aka jefa cikin ruwa da aka jefa cikin ruwa abin nan kifi ya same shi ya hade wani katon kifi ya hade shi kun gane wani wasu na cewa shi ake nufi da nunu din nan to shi kenan da kishi ya haɗe shi sai ya kire ubangiji ya ce ya ubangiji ni ne zalunci ni ne zalunci kaina kun ga kama da masu abin nan masu gona kuma to a kamar yadda an ka ce mutanen annabi za su zan kamar masu gona to kai annabi kada ka zan kamar zunnuni kun gane ko don haka wato annabi sallallahu alaihi wasallama ke ga imuna gargadi kada ku ɗauka na hizin nu kun gane ko kun ga wannan akwai wani hikima ciki wato abin nan kada ku kada ku yi tsammanin annabi yana da nakasa har ku ce na fi shi kun gane ko to wato lokacin da ya kira alhali yana cike da kushi fi badan ku cikin cikin kifi laula yace subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ku diba wannan musiba in ta sami mutum kuma duk da haka bai manta da Allah ba ana yana ta ana gurza cikin ciki kamar yadda ake gurza abinci jama'a daukaka eh laula an tadarakahu laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanfida bil 'arabi wa huwa laula an tadaraka ne ba don da wata ni'ima ta riske shi ba min rafihi daga ubangijinsa ba don da wata rahama daga ubangiji ta riske shi ba lanu bi da mun jefa shi daga cikin cikin kibil ara'i wato ga kasa wanda yake ba komai ciki wa huwa mazmu yana wanda an ka zarga lakinnahu murhima amma an yi tausayin shi fannu bi da gairu mazmumi an kai jifa da shi alhali ba wanda ake zarge ba zargi ba wato da yace subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin sai kifi ya ji kamar an sa masa wuta cikin ciki kuma bai yi amansa nan cikin ruwan ba balle kuma ya tashi rasa iyo sai ya yi ta gudu har ya kai bakin ganga bakin gaba nan ya yi amansa da ya yi amai kuma abin nan karkashin abin nan gafili nan da nan kuma sai Allah ya fidda a kankana ta fito ta yi sai ya'ya ya samu yana ci kun ga shi a maganin wanda ya ciwo ya abin nan ya yunwa abin nan ciwo ciwo abin nan na ƙaha sai wannan ya shi a magani kuma bayan haka nan tana kore kuda balle su to su dame shi to saboda haka an kai jifa da shi ba ga ƙasa tatta ba kuma ba an jifa da shi yana wani abin zargi ba sai an ka ƙi tausayinsa don duk da haka dai kada ka zanka bashi kun gane ko to fai ta babu rabbuhu fai ta babu rabbu sai ubangijin sai zabe shi da annabci domin wanda aka zaba da annabci Allah bai kinsa da faja alahu ya sanya shi min salihin cikin mutanen kwarai an anbiya annaba alkamili na cika kufi salahi bayan haka nan ya koma ga mutanensa ya ci gaba da shiryar da su ko da ya tafi iska sun musulunta kun gane ko to saboda haka an kace ma annabi kada shi haka nan ya iske sun musulunta bayan ya sha wuya kun fahimta to ci gaba وما هو وما هو إلا abin wa ba da amana Allahu nabiyahu an yakuna a qaumihi ka sahibul hut bayan da Allah ya hana sai ya zama tare da mutanansa kamar yadda mai kifi ya zan tare da kamar wato Yunus ya zan tare da mutanansa fi adami sabr ga rashin hankuri sallahu ta'ala sai Allah ya tsebe masa kewa ce duk abin da mutanen ka ke yi ma nan kun gare ko wa'alamahu annahu inna ma yashhaduna al-ayatin lati ja'a biha hasadan duk abin nan da suke yi ma kada ka damu koye suna nan suna girma ma ka sun san kai mai gaskiya ne kuma sun san ayoyin Allah gaskiya ne ille abin da ɗaya suke cewa in mun ka yarda da shi kenan gidan bani hashim sun yi rinjaye mu Muhammadu kenan ya zo sarki a kanmu shi dai ne kawai amma cikin zuciya suna nan suna girma ma ka wato ba aibanta ka suke yi ba eh? suna musu wato abin nan inna ma yashhaduna al-ayati suna musu ayoyi allati jaa biha inna ma ya yashhaduna ba ya hajaduna ba ya yaj hmm. fakala yace kuma abin nan jihar musu mutum ya san gaskiya ya ki don wani don wani nufi to ci gaba wa iya kadun ladina kawaru to bayan haka nan kuma ba cewa an kai kenan sun san annabi gaskiya ne yake yi ba shine an kace wa in yakadu alladhina kafaru yazquna kawata wadanda na kafirta waɗannan da na kafirta suna kusa da yazquna kamar su kayar da kabi absarin daga nasu ko wannan sai yana nan yana ganin shawarka har in ka taho ko wani zai kafa ido yana dibi kamar su kayar da kai suna shawar ganin ka amma hasada ta hana lamma sami uzzikira ko ko wani wato har suna ko su kayar da kai ga wurin ka don kallo lamma sami udhikir lokacin da sun kaji qur'ani in kana karatun qur'ani ko wani dimewa yake yi bayan haka nan sai su rasa abin da za su yi sai su ce hul majnun maukaci ne <laughs> don su sabu sauki <laughs> kawai kun gane ko wa ma huwa illa dhikrul lil alamin a'a wato abin nan qur'ani bai zan sihiri ba ba shi kuma annabi ba mahaukaci bane illa zikirin ba ce abin nan wa'azi ne da koko daukaka ce lil alamin ga duniya daukaka ce ga duniya duka ga aljannu da mutane la ya hadisu bi sabihi jununun da ya zan daukaka ga mutane ko abin da ya zan wa'azi ga mutane su samu ilimi bai zama hauka kun gane ko innahu zikrun li ammati khalqi wato zikiri ne ga dukan halitta Allah ta'ala wala ya ta'atahu illa man kana akmalan nasi aqalan saboda haka mahaukaci ba zai ba zai taho da shi ba ba mai iya dauka shi sai wanda yake yahi kamalan mutane ga hankali wa amna wa amtanihim ra'ayin wanda yake su karhin ra'ayi shi dai zai iya zakuwa da shi kun gane ko ashe kun ga an da ma annabi rai duk abin nan da ake yi ma ba wai na abin nan cikin zuciyarsu sun rena ka bane a'a ga yadda kake gare su kun gane ko ibtada ta sura sura ta fara bi nazil jununi an annabi tun farko ta kore an hauka wa izbati ni'mati lahu ta tabbatar da ni'ima gare shi wa basharahu bi islami qaumi sanan ta mai bishara da cewa mutanen su musulunta wa hatama bi nazil jununi an sanan kuma ta kara ta cika da cewa ba mahaukaci bane ta kore hauka gare shi wa azbata lahu risala ta tabbatar masa manzanci ba manzanci na ba al'alamiyya duk duniya gaba ɗaya ba na kaduna ɗaya abin nan na duniya gaba ɗaya ba na makka ɗaya ba akbar ni'amillahi allati atahu iya wato wannan ita ce mahi daukakar ni'imomin Allah wanda yake Allah ya bashi wato ga duniya gaba ɗayan kai ba ga mutanen makka dai ba akwai bishara ta yi wannan sura babbar sura ce ah, alhamdulillah ayata 20 da bakwai eh ishirin eh. da bakwai eh, ƙara ausa ɗauhu Ai ay khairum alam aqul lakum laula hal la tusabbihun la ta'ibina yan bal nahnu mahrumuna thamarataha biman inal fuqara min hadu eh da dan ba to shikenan alhamdulillah za mu iya ci gaba ci gaba eh wato ita wannan suratul haqa makka ta sauka hiya ihda aw ithnatani wa khamsuna aya aya 51 ce ko 52 wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa izbatu da'awati al-haqati thabita tabbatar da kira wanda yake tabbatatta domin wato kiran Allah tun a abin nan tun lokacin Adam da yace alastu bi rabbikum kira ne yana nan ana ta ko karrarawa wa hiya da'awatu ila Allah shine kira zuwa ga ubangiji tabbatacce wa tauhidi da kada tashi fil uluhiyyati war rububiyya kada tashi ga cewa shi da yake bada dokoki kuma shi da yadda komi wa nabi uh, ayi nau'in min musharakati da duk abin da yake zai tarewa ga Allah a kore shi ta'ala fihi ma wato cikin abin nan uh, cikin cikin rububiyya da uluhiyya wannan shine su abin da sura za ta karantar bismillahir rahmanir rahim alhaqa kira na gaskiya kun gane ko wato wani a kiran gaskiya shine la ilaha illallah allati da bi hal anbiya'un nasa ila Allah da ita da wannan la ilaha illallah annaba sun ka kire mutane zuwa ga Allah kun gane ko malhaqa menene ka san iyakar girman wannan kalma wannan kira ka san iyakar shi wato don girmama al'amarin shi wa ma adaraka ya sanar da kai malhaqa menene wannan kira babba wanda a tabbatacce ziyarar ta'zim li sha'aniha kun gane to ci gaba كذبت ثمود وعاد بالقارعة to komi na nan kira ne wanda ya karbawa ga musibar da ta yi kazzaba samud samudawa sun karyata haka nan adawa sun karyata bil qari'a kira wato kira kira na karshe bid da'watil haqa li annaha taqra'u qulubal mushrikin domin da duk an kace la ilaha illallah sai su rigita kun gane ko ta kwashi zukatansu idza du'u ila kalimati la ilaha illallah wa tarki ma siwa da bana abinda ba ita ba min diyana al-batina na addinin su wanda yake ba ya da kyawu ko kuma wato abin nan kira abin nan busawa ta biyu lokacin da an ka tashi kaga sai su hirgita kuma duk kira ne na Allah guda sai dai yana ta tajaddudi kun gane ko to ci gaba amma fa amma samuda amma samudawa waɗanda sun kaci karɓa kira wa ku bi tsagiya sai an ka halaka su da tsawa wadda yake mai ƙetare haddi ai al da haddi fi shidda an kai mu tsawa guda da sun kaci karɓa kira sun ka halaka to wa amma wa amma adun amma su kuma adawa da an ka kira suka ki fa'uli ko an ka halaka su birihin sarsanin da iska wanda yake mai tsananin sauti atiya wanda yake mai tsananin karfi daga ata ya ya haddi ga karfi ai qawiyatun shadida ala adi mai karfi akan adawa ma shiddatin wa quwwatin ko da yake mutane ne masu karfi amma wannan iska ya fi ya fi su hmm. atiya mai tsananin karfi eh ba ati ba ba atiya ci gaba سقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فرعين أنهم عذاب نخل سخرها عليهم واتو الله يقول إسكننا أكان آداوا wato arsalaha bil quwwati wal qahri an aiko da karfi alaihim akan sab'a alayalin wato dare bakwai wata ne ta ayyamin da kwana takwas wato dare bakwai da kwana takwas ana ta musu wannan iska mai tsanani awwalu ha min subhi arbi a farkon yini wato daga asuba ta ranar larba li tamanin baqina min min shawwal har zuwa ga um, kwana bakwai wanda ya saura daga shawwal wa kana fi ajaz shita wannan karshen dari jaura jaura eh jaura sai da shanu eh, jaura kuma jaura eh, to jaura jere waɗannan kwanuka sai kana ganin mutane cikin wannan iska mai tsananin sanyi sar'a duk sun faɗi ko halikin suna halkaku ka'annahum ajazu nakhlin khawiya kamar da su guntayen itacen da bino ne waɗanda yake sun fadi wato kwance ko wani mutum ga shi kamar guntun da bino ya kire ya fadi fa hal tara lahum fa hal tara lahum min baki ga saura gare su babu to abin da yasa an kai musu wannan don sun ki karba kira ne ba kun gane wal jawabu la babu saura وجاء فرعون وجاء فرعون bayan haka nan kuma fir'aun ya zo wa man qablahu da wanda aka gabanin sa na al'ummomin da na gabata ko kuma wa man qibalahu da wanda a tare da shi sojojin da a tare da shi da karhin sa da komi yake karba kira wal mutafikatu haka nan mutanen lutu kuma waɗanda ke kasar su an an birkice ta da an ka kire suka karba kira an ka abin nan su dukansu sun taho bil khati'a da lahi babba wato kullun qur'ani ya ce khata'a wato yayi zunubi babba yayi da gangan kenan amma ya ce a khata'a wato ya kuskure to akhirna in nasina aw akhata'na amma khata'a wanda yake ismul fa'il khati da gangan yayi kun gane ko to fa akhadahu wato fir'auna da wanda a tare da shi da mutanen lut waɗanda sun ka taho da duk sun taho da babban laifi su fa asau rasulullahi rabbin sun ka saba ma manzon ubangijin su wanda ya kire su wato kenan suka saba ma lut kuma suka saba ma musa fi takadibi da'awati al-haqq qaryatawar kira wanda na gaskiya wa akhadhahum akhadatan rabi'a sai Allah ya kama su kamu wanda yake mai ƙara tsanani kullun kullun wato karuwa yake yi rashi ne rabi'a inna lama da garba to ku wadan jama'ar da ai yanzu ku tuna inna lama da ma lokacin da ruwa ya ƙetare haddi wato lokacin da abin nan Nuhu ya taho da kira tabbatacce dangin uwayenku sun ka karɓa ko sai mun ka taho da ruwa wanda ya ƙetare haddi hamalna ku mun ka ɗauke ku mun ka ɗauki ubanninku idan an tun fi eh, aslabi domin suna kuna cikin tsazonsu su kun gane ko mun ka ɗauke ku fil a cikin jirgi ku suna ni'imar da mun kai muku an kashe eh, baffanninku da sun ka karɓa kira ku kuma da eh, ubanninku sun ka karɓa kira mun ka ɗauko ku cikin jirgi <laughs> to mm, asafina allati amala hannu wa naja ko wa naja huwa man kana abu shi ya tsira da wanda tare da shi fi ha ciki wa gari karba ku saura sun ka sun ka nutse ku tuna wannan fa kada ku ci karba kira yanzu to ci gaba لنجعلها لهم تذكرة وتعيها أذن to wannan aiki da mun kai mun ka tsar da ku cikin abin mun ka tsar da ku cikin jirgi ji ala don musanya wannan ai tsar da muminai da mun kai da halakar da kafirai da mun kai da ruwa waɗanda sun ka karyata kira na tabbatacce wannan don musanya shi kun tadkira ce zan wa'azi gare ku kullum in kun tuna wanda yake karbawa ga da ake masa wata hiya uzunin wa'iya sannan kuma kunne mai har da cewa ta tsare wannan abu kun ji an yi haka nan ko to ku tsare cikin kunnuwan ku don abin ka ku saba mu kira eh, ana cewa wa ya ya boye abu cikin rai kamar jikka wal iya wal hibzu fil wi'ai kun gane thumma zakara fi ma yati wato sannan ya ambata ga abin da attafe a hawali yawmul qiyama halayen ranar kiyama wa kaifa yanqasimun nasu da mutane ke kasuwa bin nisbati lin qiyadihim lid da'wati al haqa ranar kiyama inda ta zo za mu fi ma yati wato zai ambata ga ga ayoyin da aka tafe halayen ranar kiyama wa kai fayin qasimun nasu kamar idan kuma yadda mutane sun ka kasu bin nisbati lin qiyadihim lid da'awati al haqa wato in an ka fa su ga abin nan ga kasuwar su ga wanda ya karba kira na gaskiya da wanda a duniya wa adam in qiyadihim la da wanda yake bai karba bai karba kira ba fa qala ta'ala fa idza nufiha fa idza nufiha bil qur'an to fa idan na fi suri an kai busa cikin kaho kun ga shi ba kiran ne dan an kai busa cikin kaho na batun wahida busawa guda wato ita ake ce makari a ta karshe domin waccan na farko in an yi wato abin nan kira ne amma ran ɗaya aka kira ya sai jikunkuna su mutu sai kowa ya mace a zauna wajen shekara arba'in shiru sannan ba aka ai kira na biyu har da jikunkunan kenan da haɗa su wato in an kai wannan kira na biyu nabhatun wahida kun ga ba ambaci na farko ba don ba mu da wani tasiri nan wannan na biyu nan ne muke dan tasiri mu tashi to in an kai bushi cikin kaho nabhatun wahida wato lil fasl bayna khalaqi don abin hukunci tsakanin talikai wahiyar sani ita ce busa ta biyu wa humilatil ardu wa humilatil ardu wa humilatil ardu an ka dauke kasa waljibal da duwatsu fa duk kasa da katan wahida an ka nike su nikewa guda wato duwatsun da a ciki da farango da menene duk an ka maishe su bai guda fa yawma idin wato har duniya kenan ma ta karba kira ita ma kanta to fa yawma idin fa yawma idin aran nan waqatul waqi'a mai aukuwa sai ta auku wato ranar kiyama kenan wato ran nan ne ake bambantawa ga wanda ya karba kira da wanda bai karba kira ba wan shaqati sama'u to wannan kira da na biyu sama ma wan sama sama'u sama ta tsage wa hiya yawma idin wahiya ita sama a ran nan mai rauni ce mala'iku su sauko wal malaku wal malaku ala to wal malaku sannan mala'iku ala arja'iha bisa ga sasannin sama su yi ta saukowa wa ya hamilu arshe rabbika wa qahun yawma idan samaniya a ran nan wato mala'iku takwas suna daukar al'arshin ubangijinka akan su akan mala'iku almazkurin da an ambata kun gane ko awamin sufin wato ko ko safin mala'iku takwas suna dauke da al'arshi abin nan sama ta tsage duk mala'iku sun sauko mutane an tara sun bi guda ƙasa an mashe ta sahu guda kowa ya karɓa kira dole shine babban kira ne kira busa ta biyu hmm, ban tsoro don yau mai yau mai idan turadun ran ana gitta ku wato gashe sabi la tahfa kun khafiya duk abin da yake zai koye ba zai koye ba nan ga Allah min sara'irikum na asirranku na cikin zuciya lati kuna wanda kuke boyewa ke boye su fi duniya wa tazunnuna annahu la yatalu ala kuna tun ba wai iya sani ba wanda ya sani Allah bai sani ba to ran nan ba abin da zai boyu aw la tahfa ala ahadin uh, khafiyatun ko ko ran nan wata mai koyewa daga cikin ku ba ta koyewa ga kowa komai abin da kun kai ba ga Allah ba ma kowa sai ya gani allati min haqqiha an tahfa wanda yake haƙƙin su ta boye fi dari duniya a lokacin duniya domin kun yi boye to wancan lahira sai a bayyana gashi an rubuta a abin nan dama akwai kasa da yana nan yana ɗauka sannan bayan kan yanzu an rubuta karanta min al ahwal wannan wajen tsorace tsorace wa ma mijatul lisabi wajen hisabi wanke samin nasu da kaso mutane ila sai zuwa ga kashi biyu fa qala ta'ala wajen tsoro ga da abin yake to wajen kaso mutane fa gashi nan fa ma man mutiya to fa ma man uce kitabu amma wanda an ba littafinsa bayan an yi hisabi an gama wanda ya karba kira da wanda bai karba ba to wanda ya karba kira da shi an ka fara wanda an ka ba sa ga hannunsa an ka ce ga littafin ka na hisabin ka ka karba kira duniya an ka ba shi ga dama ko ya kulu sannan ya ce yana nuna ma sauran jama'a danginsa waɗanda sun kai fasin tare ya ce ha um qara'u kitabu ku amsa ku karanta littafi na wato yana murna ga digiri na na samu ga certificate dina ikira ku kitabi ku karanta littafi na wannan nazari ha um qara'u ku amsa ku karanta littafi na na karba kira sosai wa huwa fi shat eh, <laughs> amin hmm. wa huwa dama ni na yi zaton wato na tabbata a ni laƙin hisabi a mai gamuwa da hisabi na ne don haka na karɓa kira kamar yadda Allah ya ce gwargwadon iyawata wa huwa fi ishatin radiya wa huwa shi a ran nan fi ishatin yana cikin rayuwa radiya wadda yake da yarda bi hasa ibu mai ita na yarda da ita wato yana nan shi na cikin natsuwa hankali ya samu satifika sai samu aiki aljanna da zaba <laughs> fi jannatin fi jannatin aliya cikin aljanna wadda daukaki a wurin ta madaukaki ne li ana fi sama isabi'a cikin sama ta bakwai take wa a aidan kuma madaukaki a fi daraja ta darajoji wal amniyati da gine gine wal ashjar da itace wuri madaukaki kun gane ko don akwai jin dadi ciki ana cewa gida madaukaki na cewa wato akwai ni'ima ciki to mu ci gaba uduwa dana itacen ƴaƴan itace da ne na kusa suke qariba yatanawalu halqa'im wal qa'id wal muntaji in kana tsaye kana diba kaci in kana zaune kana diba kaci in kana kwance kana diba kaci ba sai an kawo ma ba eh, eh. <laughs> fa yuqalu lahu kulu washrabu hani'an bima aslamtu a ce musu kuma kulu wa sharabu ku ci ku sha hani an da jin daɗi bima aslabtu saboda rancen da kunka bayar fil ayyamil khaliya cikin kwanuka wannan shuɗe da kunka karba kira abinda kunka bayar rance to ku ci yanzu ga ga sakamako an biya ku eh ba sauran tashin hankali Allah sa mu ciki to wa amma man utiya To, يا ليتني wa ma man ute kitabu wanda an kafa littafin sabi shi mali ga hagunsa ya ki karba kira na duniya yanzu an yi hisabi abu ya lalace ya fadi bai ci jarrabawa ba saboda haka yanzu a bashi ka dama ce a an ki sai shi kuma ya ba da hagu sai a kama hagun a tura cikin kirjin shi har baya ya karba haka a bashi fa ya kulu ya lati ni na bude kitabi ya ni ka baba da littafi na ba ta hana littafi hmm. da kuka ya ce shi ba bashi ba ko ga ku kenan bai son a gani hmm. <laughs> walam adali wani ma da ma hisabi ni ba san hisabin da an kai min ba kun gadi ya sani abin da bai son aji Hmm, kamar yan makaranta in ya fasa zai kawo ma in bai ba sai ka ga rike ya amin ya laita ha ya ga dai koyo abin bai yiwa ya ce ya kai ton da hali yake da dai ya zan da na mutu dai da ya yi min daɗi ta zan mai kashe ni in rasa raina gaba ɗaya ba ta yarda ni ba da ya yi min daɗi ما أغنى ma a gana an da ni tara a duniya wadda ni karɓa kira ba ta wadatar da ni da komi ba halaka annin sultaniya ikon da agare ne na duniya ya sa nake karɓa kiran Allah halaka anni wato ya bace min ban gan shi ba kun gane ko to sai a ce bayan ya yi wannan ƙarerayi duka ya yi nadama kuma sai a ce ma mala'iku huzuhu ku kama shi eh farai fagullu ku kokunce shi ku gama hannayensa da wuyansa da abin nan shi wani ke fil gulli cikin kukumi a daure sun marjahima sun yi masallu sannan wutar jahannama ko kone shi ita wato kenan ba wata wuta bai sai dai ita sun mafi silsilata sada cikin sarka makamunta tsawonta sau'una zira'in kabu saba'in kabu mala'iki fasluku ku sa shi cikin ta ay adkhulu ku sanya shi ya ciki ba da idkhalihi nar ba sa shi cikin wuta walam tabna ilfahin ita wannan kenan ga wannan wuta na kuna shi a ce kuma cikin wannan sarka kuma a sa shi don kada ba shi shura shi sanyi to don me an kai masa wannan musiba ثم ذكر تعالى أسباب الكفر بما تلمنته الدعوة alhaka wata sabubban kafirci ga kin karba wannan kira na gaskiya fa kala abin da yasa an kai masa haka nan innahu kana la yu'minu billahi alazim wato ya zan bai imani da Allah wanda an mai girma ai alkafir allazi yuda kitabu bi shimalihi ya zan ba imani da Allah wanda an mai girma shi yasa wannan abu ya same shi yanzu ake faɗa mana nan don kan mutu eh menene to ci gaba ولا يغل wala ya hullu ala ta'amil miskini kun bai kwadaitar da mutane ga ci da miskini in ya gaza a ci da miskini sai ya ce kore su kar ka abin kun gani ko cewa kar a kore a hana su ba da hi ai musu gida amma kada a ce a hana su hmm. la ya hamilu nafsu bai dauka kansa wala ya haduru gaira wala wala ya gaira kun bai kwadaitar da wani ala bazli da abi bisa gabarin miskini abinci ga miskini wa udifa lil miskin annahu haqqun lahu an ce da abincin miskini domin haƙƙin sa ne yastahiquhu min al aghniya domin shi miskini ya cancanci wannan haƙƙi daga wadatattu min limni kalimat al haqa wannan kuma yana cikin abin da kalma ta kira ta gaskiya ta kunsa fa man tarakahu kafara biha duk wanda yake ci da miskini kamar ya kafirta da kiran kenan amma ai ci da su daban kuma korarsu daban a tara su wuri guda daban eh amma duk kalmar ta gaskiya ta kunsa waɗanda ke yawon nan ta hmm. su ba su ne aka ce masakin da ake ci da ba ya kamata a tara su wuri guda a ce shi daga baitul mali haka ne eh kuma kuma ba da kuɗi daga baitul mali a ci to wanda bai yin fa kuma bai ba da haƙƙin nasu wannan shi zai ji ne muke magana to <laughs> walaysa lahul yawma to ba shi in waɗannan abubuwa da shi a sababin kin karɓawa shi kenan ko falaisa lahu yawma hakuna hamiyu to saboda haka wato bai da wani masoyi a nan yau lahira babu wani masoyi gare shi karibun yan tafi ubi bai da wani masoyi wanda zai amfani da shi to ci gaba wala ta'amun bai da wani abinci ku ba ba wani abinci da za a bashi sai dai na wani abinci gislin kun san gislin ko menene ruwan kurji na mutanen wuta aw shajarun fiya ko wani icce ne mai wari la yakulu la yakulu la yakulu ba mai cin wannan icce ko ko waɗannan ruwan kurji gislin illa al-khadun sai masu laifi kafirun waɗanda yake abin da masu kure masu laifi huwa khati'un ko min babi alima khati'un kullun qur'ani yace khata yayi laifi kenan a khata shine ya kuskure wato kenan yayi yayi da gangan fa'alahu ghayra mutaqam in an ce a khata'a fa'alahu ghayra muta'ammidan amma khata'a yayi muta'ammidan ثم أثبت فيما يأتي أن القرآن هو نفس الدعوة الحاقة الثابتة من عند الله أبين أتفي يا نون القرآن أين هي شين كيران addawatul haqa ga sifa shi na ci gaba Allah ya rantsuwa ya ce ba sai na ya rantsuwa da abin da kuke gani ba wa ma la tubsirun da abin da ba ku gani ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke gani ko ko da abin da ba ku gani ba ko ko abin da kuke iya fahimta da abin da ba ku iya fahimta ba sai na yi rantsuwa ba innahu shi wannan qur'ani wanda yake ya kunsa kira abin nan tabbatacce wato lalle qur'ani ne abin karantawa maganar manzo ne mai daraja wato ai qala hu risalatan anillah ya faɗe shi manzanci da manzanci daga Allah wa wasafa rasul bi karimi yace abin nan manzo mai daraja ai alallahi mai daraja ga Allah ko huwa gayatul karam shine ake yana da daraja ga Allah allazi huwa al-abdu ko bu'udu shine nisanta an masawi akhlaqi daga muyagun halaye wa huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaunuhu kariman ala allah yamna'uhu an yansiba al-kadhiba ila allah ta'ala da an kace maganan manzo ce mai daraja ku diba in manzo mai daraja ne an aiko shi ga wanda ya ba shi daraja yana yiwa ya ƙara wani abu domin ya ƙara wani abu zai hidda shi ya rasa darajar kenan ashe kenan wannan ya nuna qur'ani kamar yadda ya fito daga Allah haka ya zo muna babu ƙari kun gane ko eh. Eh? ba karimu ba ya rage wani abu bai tsoron ya kara a arshin to ci gaba وما هو بقول جاهل to kuma a nan a jingina ga annabi ya yi a jingina ga jibril domin jibril haka yake kamar abin nan manzo ne daga sarki zuwa ga daga sarki zuwa ga hakim kaga hakimin da an kama shi zartarwa zai yi an kai masa don ya zartar shi ko wannan daukowa ɗaya daga nan ya kai ne ko kun gane ko ashe kenan wanda an ka kai ma ya fi daraja don shi ba kaiwa ɗaya zai yi ba har zartarwa zai yi kun fahimta ko wa ma huwa biqauli sha'irin saboda ka shi qur'ani ba magana mawaki bace kamar yadda kuke cewa ku wanda ku yarda da qur'ani ba alilan ma tu'minu imanin ku haka dan ne ai li ina da kullun saurin san kullu dhuhurin farqi bainal qur'ani wa shi domin akwai bambanci tsakanin qur'ani da da waka to ci gaba wala biqauli qahin alilan kwantan wata wuro. wala bi kuma qur'ani ba magana boka ba ce. aa ma ta dafadu amma tuna warku ka dantse aya a hawaru hu ko a ana a hawaru tunawar ku ce wa halaye a nabi a binankun tun saba ma hanyar boka. tuna warku ga wannan a duka ne wa ana ma'anar qur'ani tunafi ma'anar tahana kuma ma'anonin qur'ani sun saba ma'anonin magana mai bokanci. tuna warku ga wannan ka ne. القراءة بتأثير في إليهم وفي قراءة بالياء فيهما وما يؤكد للقلة ما يؤكد القلة وكأن والمعنى أنه آمنوا بأشياء وكزمانا سن يدد إن أبوه كأي إن يعني ديدي بكون سوچه إيه إن أنك سابع ونشي آآ يا يا تابع هنكلي kun gane ko tazkuruna ha mimma ata bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min khair wasilati na alkhairi da sadar da zumunta da kamewa kai walam tukuna anhum shay'a wannan dan abun kadikin imanin nan kaɗan da wanda sun ka yarda da shi bai amfani da shi da sauri. saboda haka in mutum ya ce ina sallah ina azumi amma sauran ayyuka in yadda nake so wannan sallah shi ba ta da ba ta komai ba ta amfani da shi ba komai ko da guda ya bari ya ce wannan kan ina yi yadda ni ga dama duk saura ɗari in ka ce guda ba kai duk sun ɓaci amma ɗari ɗin nan in kayi guda kace shi ɗaya nake iyawa sauran Allah ba da ikon cikawa duk sai a cika ma Kuma ne? kuma wannan ƙur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai kama huwa bi lafzihi wa ma'anihi da lafzin sa da ma'anonin laisa li ahadi illa la fi ma fi cewa abin nan Ƙur'ani ko ko magana Allah babu takadiri babu tasiri, babu wannan duk abin nan baya da kyau yadda ya taho ga Allah haka ya taho har yanzu nan wanda an ka ce da annabi ya faɗa wata magana alaina ya jingina ga yau ba da sashen maganganu kala anna malam ya samu wata kalma ya dan soka ciki wanda yake ba mu mun ka faɗa ba da shi ya kaka la akharna minhu da ci gaba wato da ya dan kaka wani abu ya soka ciki da gangan za a na min bilin da mun kama shi da dama hannu mai karfi bil quwwati wal qudrah da mun kama shi da karfi sun malaka zana sun malaka zana min hulwatin da sai mu yanke masa kuma laka wadda za ta hada kwakwalwa da sauran jiki niyat alqalbi ita ce abin nan lakawa da ta hada da zuciya da da abin nan da da da kwakwalwa wa huwa irqun muttasilin bihi idan quti'a mata sahibu yanka yanke shi mai shi sai ya mutu sai inda ya ƙara wani abu mun ka kama shi da dama za mu yanke wannan da gare shi wa ma minkum min ahadin to sannan kuma da duk kun taru gaba ɗaya don ku tsare shi daga gare mu ba ku iyawa kun gane ko ba mai iya ba ku iya tarewa abin nan yi mai azaba da gare mun ya kaka wani abu li anna ahadan fi siyaqin nabi bi ma'an al jami' an kace hajizin ba cikin ku duk da kun taru ku don ku tsare shi ba za ku iya ba kun hamda kun wannan ya nuna kenan qur'ani yadda an ka kawo annabi haka ya kawo mana shi ba da ya kaka ya kara komi ciki ba wa innahu lalle shi qur'ani wanda yake shine kira na Allah da tazkiratun lil muttaqin kuma wa tunatarwa ne ga masu tsoron Allah ba yanzu an ka fara yi ma shi ba tun zamanin Adam an yi ma ka karba sannan kuma kowane annabi annabi zakwa yake ya kira mutanen sai tunatar da su haka nan Qur'ani tunatar da kai ga wancan tsoron kira kun gane amma ba bai tunawa sai masu tsoron Allah amin wa inna wa inna la na'lamu anna minkum wa inna lana alamu wato Allah ya ce mu kuma haƙiƙa mun sani lalle daga cikin ku akwai masu ƙaryatawa suki wa hu shi qur'ani hasara ne bakin ciki ne ga waɗanda aka fere waɗanda sun kaki gaskata shi wato sun kaki karba kira gare kiransa wato ya zan bakin ciki gare su Allah tsare kamar yadda ya zallada ga masu gaskatawa haka ka zama azaba ga masu karyatawa wa innahu shi kuma qur'ani la haqqul yaqin shine gaskiya wadda a tabbatatta ai abin nan lil yaqinin haq wato ita ce ta gaskiya mm. wa haqqul yaqini fawqa ilmi al yaqini in an ce ilmu al yaqini wato ilmi wanda ka tabbata to haqqul yaqini ya fi abu ya shiga cikin ka ba abin da zai karkare shi wa qala ibnu abbas huwa qawluka al yaqin wa mahal al yaqin tsintsan wato abin nan dan babu yadda mutum zai iya yi shi ce abin nan ba gaskiya bane ashe haqqul yaqini ne duk yadda ka so kuma abin nan duk yadda mutum ya so ya karkatar da gaskiya duk yadda ya iya dibara da ya faɗa sai ma jahili ya ce ji abin da ya ce in kana son a gaskata ka faɗi gaskiya in kana son a ta ka mahi mahi balidancin mutane da ka faɗi ƙarya sai ce ƙarya shike ga abin da ya ce eh, haka ne wasalli to bayan an tabbatar da kiran nan na gaskiya an tabbatar da qur'ani yadda yake tabbatacce sannan an tabbatar da waɗanda bi kiran da waɗanda ba su bi kiran ba da sakamakon su to kai abin da ya samu gare ka saboda Allah ya ya nuna ya ba da wannan abu ta hannunka ya Muhammad kai tasbihi game da girmama ubangijinka wato al'azim wanda an mai girma ai fa huwa a'zamu ni'matin min Allah ta'ala alayka shine mai girman ni'ima a kawo wannan kira a sa cikin hannunka mai musulunta Ibrahim kuma لا إله إلا الله